الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya ta الله سبحانه وتعالى وان دينونا ta'ala wanda الصبر safiya kuma ta biyu ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 29 ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya da izinin mai duka Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a darasinmu na 112 a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi kafin haka fada mai alfarma sarkin musulmi ta tabbatar da jiya juma'a shine ɗaya ga watan sha'aban yau asabar ta zama biyu ga watan sha'aban kenan da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana watan ramadana lami lafiya sanya mu cikin masu azamtarsa muna cikin kitabul qur'an kundi na hudu babu ma ja'a fil qur'an babin da yazo da yake magana kan abin da ya shafi alqur'ani mai girma hadisan da muke karantawa suna da alaƙa ne da nuzulul qur'an saukar alqur'ani nuzulul qur'an shine saukar alqur'ani mun karanta hadisin farko cewa qur'ani ya sauka da harfa guda shida a guda bakwai sannan muka karanta hadisi na biyu ka abin da ya shafi hadda alqur'ani mai girma da muraja'ata muka karanta hadisi na uku ka abin da ya shafi wahayi ya yake muka karanta a hadisin yana nuna mana wahayi yana da nau'i guda biyu nau'i na farko shine nau'in da qur'ani yake sauka da shi kuma wanda yake sauka da wahayi na alqur'ani shine mala'ika jibril shine nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin zamu tashi hadisi na gaba hadisi na takwas kenan a kitabul qur'an qala wa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abihi annahu qala أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى فيما أقول بأسا فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى wani hadisi hadisi ne banda banda Malik Amwatta Imam Tirmidhi ya rawaito shi yake cewa wa haddathani an Malik inji Ubaidullah yake cewa kuma yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas shi yahya ibn yahya al-laythi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra wanda ya rasu a shekara ta 179 an hisham ibn urwa daga shi ne hisham ɗan urwa wanda ya rasu shekara ta 145 an abihi daga baban urwa shi ne baban hisham shi ne urwa ibn zubair wanda ya rasu shekara ta 94 annahu qala shi hisham yace unzilat abasa wa tawalla an saukar da abasa wa tawalla abasa wata walla an saukar da wannan sura fi abdullahi bin ummi maktum dangane da sha'anin abdullahi dan ummi maktum abdullahi dan ummu maktum kaga an jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa kenan aka ce abdullahi bin ummi maktum ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin ummi maktum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqul sai ya ce da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Fajar faja'ala yaqul sai ya fara cewa ba za ka ce Fajar faja'ala sai ya sanya ba domin ja'ala yana cikin af'alu shuru yana cikin af'al na ashuru cikin yawan af'alul muqaraba faja'ala yaqul sai ya fara cewa ya muhammad ya ma'aikin Allah ya muhammad haka ya ce ya muhammad kun ga a lokacin ba a hana kiran sunan manzan Allah sallama da sunan shi ba kenan kun lura da ke ko amma ya zaga daga baya an hana la ta ji du'a ar rasuli bainaku bainakum ka du'a ibadukum baba kar ku dinga kiran annabi sunan annabi tsakanin ku kamar da kuke kiran sunan junanku Inda kake cewa dan ladi karfi kira da muhammadu sallallahu da sunan shi haka gaya ya duka ce ya rasulallah ya nabi allah kullum da ke ku ga suratul nur sura ce madaniya suratul abasa sura ce makiya kullum da ke ku suratul abasa sura ce makiya suratul nur wacce ta ce la taj'alu du'a ar-rasul kada ku sanya kiran manzo bainakum a tsakaninku kada ba ba'dukum ba'da kamar yadda kuke kiran sashin ku da sashi kamar da kake kira abokin ka ce zaidu kar ku kira muhammad da wannan sallallahu alaihi wasallam da wannan da ce ya rasulullah ya nabi allah haka zamu ta karanta ja rasul fa qala ya rasulullah ya ma'aikin allah ba za ta taba jin ya ce ya asali man gaza ya ce ya muhammad to yana alanta kamar wanda ba musulmi bane kun lura da ke kuto amma ka lura wannan wannan musulmi ne wannan ya faru ne kafin saukar ayar da ta hana a kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka gatsau sai ce istadinini ka kusantar da ni ka saurare ni ka faɗakar da ni wa inda nabi sallallahu alaihi wasallama rajulun min uzama al mushrikin a daidai lokacin kuma wani mutum ne daga cikin manya-manyan mushrikai a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin gaggagaggan arna. shine a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faj'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yu'rid an sai Annabi sallama ya fara kauda kai daga shi Abdullahi bin Ummi Maktum din wa yuqbilu al-akhar yana ya fuskanci wannan mutum wannan wanda yake babba daga cikin mushrikai din wa yaqul sai yake cewa ya aba fulan Annabi sallama yake ce da wannan mutumin babba daga cikin masu fada a Makka yace ya aba fulan ya kai baban wani hal tara fi ma aqulu ba asa shin ka ga laifi akan abin da nake faɗa akan abin da nake faɗa akwai tsokaci akwai comment abin da nake faɗa kan cewar abota ma Allah ta'ala shi kadai akwai wani abu kun lura da ke ko faya kowal sai mutum ya ce la wallahi abin da ka faɗa gaskiya ne waddi ma yana rantsewa da jinin da ke tsakaninsu a gaza mushriki kenan ma ara bi ma ta ƙolu ba asa ba na ganin laifi akan abin da kake faɗa me ya rage mai kenan tunda babu laifi ya imani tunda babu laifi ya imani fa unzilat sai aka saukar da abasa wa tawalla ya ɗaura fuska abasa ya ɗaura fuska wa tawalla ya juya baya an ja a al'ama saboda makaho ya zo wurinsa an ja ja'ahu al'ama saboda makaho ya zo wurinsa wa ma yudrika la'allahu yazakka me ya sha'aninka me ya sanar da kai cewar Allah ya zo ne domin ya tsarkaka wa ma yudrika la'allahu au aw yazakkar ko kuma ya dauki wa'azi fatan fa'ahu zikra sai kuma gargadin ya amfana da shi wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu tala wanda ya zo wurinka yana kakau da kai shi kuma wanda kake ta abin da shi kuma ya yi can wannan an kwan lura da kyau mai wani hadisi yake karantar da mu ayoyin alkur'ani sun sauka ne baki ɗayansu lokaci guda? ba sauka lokaci guda ba saboda wannan wannan surar ta sauka ne ta sanadiyar zuwan ibn ummi maktum da ya yi saboda zuwan ibn ummi maktum kaga sai ya zama na kenan surorin alkur'ani mai girma da ayoyin alkur'ani mai girma sun kasu kashi biyu akwai kashi na farko waɗanda suke wani abu ne ya gabatu wani abu ne ya faru sai surorin suka sauka ko ayoyin suka sauka to waɗannan ayoyi ko waɗannan surori su ake kira suna da asbabun nuzul sai ake kira da asbabun nuzul sababin da ya sa wannan ayar ta sauka ko wannan surar ta sauka shi a kira sababin nuzul waɗansu ayoyin kuma ba su da asbabun nuzul Allah ta'ala ya saukar da su ne iftida'an kuma su suka fi yawa surori ko ayoyi da ba su da asbabun nuzul su suka fi yawa akan waɗanda suke da asbabun nuzul kenan ba kowace sura ce ko ba kowace aya ce wani dalili ya gabatu kafin a saukar da ita ba ina fata man fahimci wannan da kyau amma a basa wata walla tana cikin wani tsagi a cikin biyu tana cikin mai asbabun nuzul asbabun nuzul ya kasu kashi biyu akwai asbabun nuzul mubashir wanda yake wannan abin shine sanadiyar saukar ayar kai tsaye akwai kuma abin da zaka ji an faɗa ba wai ana nufin shine sanadiyar saukar ayar ba kamar fassara ne na ayar shi za suka ce lafazin da ake amfani da shi a asbabun nuzul lafaza ne guda hudu kuna ji da kyau ko akwai lafazi na farko sai a karanta ka an ce fanazalat idan a kawo labari a kawo labari sai ka an ce fanazalat fanazalat aya ko kuma fanazalat sura amma dai ana karewa ne da fanazalat ɗaya kenan sai ko na biyu a ce fa anzalallahu in a kawo bayani a kawo bayani sai a ce fa'anzalallahu waɗannan lafuza guda biyu galibi sun fi zuwa ne akan abin da yake shine sababin kai tsaye shine sababi kai tsaye galibi ya fi zuwa a haka akwai kuma wanda za a kawo sai ka ce nazalat fi kaza nazalat hajjal ayatu fi kaza fi abu kaza ko kuma unzilat fi kaza akwai bambanci tsakanin lafuzan guda hudu lafazi na farko fa nazalat lafazi na biyu fa anzalallah lafazi na uku nazalat fi kaza lafazi na hudu unzilat fi kaza sai suka ce biyun farko suna ba da bayanin cewa wannan wannan ayar ko wannan surar ta sauka ne kai tsaye akan wannan sababin da aka faɗa galibi haka yake zuwa suratu a basa da wani ta zo eh? fa'unzilat hulura fa'unzilat kaga tana na farko kenan tunda fa fa’unzilat ko fa ko fa unzilat din na farko kenan amma na biyu nazalat fi kaza unzilat fi kaza wannan kenan wannan kuma sai yake nuna mana shi yake nuna mana shi abin da ya shafi da'awa abin da ya shafi da'awa naka kai iya gwargwadonka ke iyayenka shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana magana ne da manya-manyan mutanen makka irin su utuba tuba na rabi'a shaidanin kenan wanda sai da annabi sallallahu ya tsine musu yace Allahumma alayka bi utuba tuba na rabi'a wa shayba bin rabi'a duk sai da ya nuna wuraren da za a kashe su a ranar batar ya ce gobe nan za a kashe wani gobe nan wani zai yi mushi gobe wuri kaza wani zai yi mushi duk sai da annabi sallallahu ya nuna haka a badar sun wahalar da shi sun wahalar da musuluncin nan bi na rabi'a shaiba na rabi'a kun ga ai biyu kenan nawa na rabi'a ai biyu kenan na rabi'a da bi na rabi'a da shaiba na rabi'a da aba Jihar bin hisham da abbas ibn abdul muttalib to shi abbas ibn na baffan manzo Allah salama ya musulunta a ranar badar kenan ya musulunta yana cikin wadanda aka riba ce a ranar badar sai ya musulunta amma dama diban su ne utubat ibn rabi'a da sheba ibn rabi'a da abu jahal da umay da umayyatu ibn khalaf da umayyatu ibn khalaf waɗannan su ne ban Allah salama yana taimo su yana ganin inda ɗaya daga cikin su ya musulunta to al'umma gaba ɗaya za ta bi su shi yasa sai ya dakatar da ibn ummi maktum tukunna da yana ganin shi in ya musulunta kamar mutum ɗaya ne ya musulunta amma waɗannan garke ne guda tare da su in ɗaya daga cikinsu ya musulunta ka ce maka ce gaba ɗaya ta musulunta sai Allah ta'ala ya ce ne abin ba a haka yake ba a basa wata wannan an ja'ahul a'ama wa ma yudrika la'allahu yaslaka ba a fatanfa'ahu zikira amma mani sagana fa anta anhu fasadda amma man istaghana wanda ya wadatu ya ji ya koshi kai kuma shi ka miƙa masu shi ka fuskanta to ta lahota sadda shi ka fuskanta shi ka maiwa da hankali wannan ya zo ya sa shi kuma fa an ta annu kalaha kalla inna tafkiya a mai matsayi ne ai tun daga ranar in ya zo a salama yana janyo shi kusa da shi ne eh ce wannan shine wanda Allah ta'ala ya ya ya ya taba ni akan sa sai ya janyo shi mai shin fada ya zauna ya ba shi rukun Madina haso biyu ya hijira ya hijira yana cikin ladanan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi a ai abun kawai wanda yana yi ai yace a makantan shi kwarai kuwa kuma an ba shi rukun Madina ya zama magajin garin Madina haso biyu Annabi sallallahu ya yi tafiya ya danka Madina a hannunsa eh ai zuciya eh, ido ba shi ke makancewa ba walakin ta mar qulubul lati tasudur ai zuciya in ta makance gani ido ba zai fa'ida ba wannan ga ya nuna mana sanadiyar saukar wannan sura kenan wannan sura ga tana cikin asbabun nuzul kenan asbabun nuzul kuma yana da muhimmanci a bangaren sanin ma'anonin alqur'ani da girma قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلة فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر سكلتك أمك يا عمر نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك qala umaru yake kuwa qala umar fa harraftu ba'iri hatta kuntu amama nasi wa khashitu an yunzila fi al-qur'an fi al-qur'an فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه شمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا <clears throat> وانا حديثي باين مالك أموطا إمام البخاري يا رويتوشي قال sai shi ubaidullah ibn yahya al-laysi ya ci gaba da cewa wa haddathani kuma yahya ibn yahya al-laysi ya karantar da ni an malik daga malamin sa malik ibn anas daga malamin sa malik ibn anas an zaid ibn aslam daga zaidu dan aslam daga zaidu dan aslam wanda ya rasu shekara ta 136 shekara ta 136 shi wa kenan shi zaidu din an abihi daga babansa baban zai ruwa kenan aslam wanda ya rasu shekara ta tamanin annar eh shekara rasu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana shekara 114 aslam din eh anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance yasiru yana tafiya fi ba'd asfarihi a waɗansu tafiye-tafiye da yayi yana tafiya a ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da yayi wa Umar ibn Khattab yasiru ma'ahu kuma Umar ibn Khattab yana wannan tafiya tare da shi lailan da daddare gashi an yi tafiya ɗaya kenan ga kuma tafiyar da daddare umar ibn khattab an kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira fasalahu umar ibn khattab sai umar ibn khattab yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya falam yujibhu bi amsa mashi ba dai kenan sun masalahu sannan sai ya sake tambaye shi ta nawa kenan ta biyu falam yujibhu bi amsa mashi ba sun masalahu sannan sai ya sake tambaye sa ta nawa kenan ta uku falam yujibhu bi amsa mashi ba faƙalin umar sai umar ya ce saki latka ummuka ya umar ya umar kai asara ya umar kai asara shi kan shi faɗa ma kanshi haka ce umar eh eh ce umar kai asara nazarta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa marrati kayi magana da manzo Allah uku falam yujibka a kullu zalika la yujibka gaba ɗaya bai amsa maka ƙala umar sai umar ya ce ba ba'iri sai na kaɗa raƙumina na motsa raƙumina hatta iza kuntu amaman nas na wuce na wuce na wuce can gaban mutane a na tafiyar ba a manzala ne da umar kaɗai suke yin ta ba kuna jina da ke ko ba manzala kaɗai ne da umar ba cikin tafiya ake yi cikin ayari ne wa an yin zila fiye qur'an na tsaron kuma kada aya fata sauka a kaina ƙwarai kuwa shi sa yi gaba imana cike da tsoron aya dan yanzu sai aya ta sauka kai wa manzan sallah maganar su uku bai amsa maka ba fama na shiftu ban tsaya wani jinkiri ba ba a jima sosai ba an sami ita sami'tu sarihan sai na ji wani mai murya ya suruhu bi yana daga murya yana ya umar tofa قال سي عمر يجي فقلت سينتي لقد خشيت ان ين ان يكون نزل في القران دما ناجي tsoron kada qur'ani fa sauka a kaina a ce na ce قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai Umar yace sai nazo wurin Allah sallallahu alaihi wasallama sai nazo sallama fa sai manzo Allah ya ce min kaga sai amsa sallama kenan sai ce laqad unzilat alayhi hadhihi al-laila haqiqa an sauka mini a wannan daren suratu wata sura mai girman gaske lahiya wallahi wannan surar ita ce ahabbu ilayya ita sura ita ce wacce na fi so mimma talat alayhi shamsu akan duk abin da rana ta fito ta haska shi na fi son wannan sura akan wannan abin da rana ta haska summa qara'a sannan sai ma'aiki ya karanta inna fatahna laka fatahan mubina sai Umar ya zama shine na farko da ya ji ayar bayan saukar ta danya yanzu me wannan kissa take nuna kaga ashe lokacin da sai na Umar yake magana da an salama. a lokacin manzo Allah ana mai wahayi wahayi ake mai a lokacin kuma mun riga mun karanta idan ana mai wahayi yana saboda nauyin wahan yana jin nauyi har guni ne yake cetowa abin nan a kumatinsa a lokaci da ake tsananin sanyi kun fahimci magana ta da ke ko sai nuna ashe lokacin da umar yake ta magana a nasala ana mai wahayi saboda ya shagaltu da karbar wahayi bai amsa ma umar ba ina fata mun gano wannan da kyau saboda haka ma da wahayin ya gama sauka sai ya kira shi domin ya kwanta mashi da hankalinsa shi yasa ya ce mai an saukan mashi da sura a wannan daren ita ya fi so gaba daya sai ya karanta ma umar sura da aka sauka. sai umar ya zama shine mutum na farko da ya ji ayar a cikin mawannan ayarin kullum da ke ko to a man zindiki in ya tashi sai ce ga hadisi na cikin muwatta umar ya yi magana da anas su uku bai amsa mashi ba in zindiki ya tashi magana ba dan shi'a sai ce ga hadisi na cikin mawata ba kuna zuwa mawata ba to ba ga hadisi nan ba a cikin mawata Umar ya yi magana da Annabi masu uku bai amsa mishi ba to karshe zuwa karshen hadisin mana eh sai tsaya iya nan sai ce to karshe zuwa hadisin mana karshe mai hadisin ce? Umar ba shi ba aya ce ta sauka ba a sallallahu ya shagaltu da karban aya ya shagaltu da maganar ubangiji ai ba zai karkata zuwa maganar wani ba da kuma aya ta sura ta sauka waye farko wanda ya ji surar sannan mu ji abin da surar ta sauka ta faɗa ta ce inna lalle mu kuma Allah shi kaɗai ne fa ya ce lalle mu nunul mu'azzamati li nafsihi kenan nunul wata take magana wanda ke kan ba kansa shi kaɗai subhanahu wata'ala ya ce lalle mu fatahana laka mun yi maka buɗi fatihan buɗin da yake mubinan buɗi ne bayyanannen buɗi inna fatahana laka fatahan mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran aziza wa yansuruka Allah nasran kuma Allah ya taimake ka taimakon da yake azizan taimako mabuwayin taimako tun da wannan sura ta sauka cikin musulunci ya ci gaba da ɗaukaka musulunci bai sake koma baya ba hisa ma ake maganar wanne buɗi ne Allah ya yi da ya ce inna fatahana laka fatahan mubina wanne buɗi ne wanne buɗi ne ku lura da ke ko wasu ka ce khaybara wasu ka ce fatahu makka na kenan wasu ka ce shine sulhun hudaybiya shine sulhun hudaybiya shi khaybar yana can gaba kadan yana can gaba kadan laqad radiyallahu anil mu'minina idza bayyana ka tata shajara fa anzala sakinata wa sabon fathan qariba wa sabon fathan qariba shine fatu khaybar amma wannan sulhun hudaybiya ne to sulhun hudaybiya sulhun hudaybiya sulhu na hudaybiya annabi sallama yayi mafarki ya ganshi ya shiga makka da umara da dubin dubatar jama'a sai ka sabai suka ce ya ya mafarki annabawa wahayi ne ba ta na annabi ibrahim ba a karatun da ya gabata cewar ya ne ra'aytu fil manami anni azbuka kafan zurma za tara kala ya abati fa'al ma kaga alwahayu wahyu ghairu sarih kenan ko da ma karanta shi kenan rasul mai fito umara yana zuwa dab da shiga maka ya zo hudaybiya dab da shiga maka fa annan nan suka ce faubus yadda ba su waɗannan su shaiba na rabi'a din da su utu bai na rabi'a din hatsabi ban na yan jahannama suka ce a tafa ba su yadda ba aka kada aka kwarki ba ki da ko aka karanta aka karanta aka karanta suka ce san ba su yadda ba aka zo aka rubuta takardar jejeniya ta bangaren musulmi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta bangaren su shine Hisham anasalama ya ce haza masalaha alaihi muhammadu rasulullah wannan shine abin da muhammad manzan allah ya yi sulhu da suka ce a tafau ai da sun yadda manzan allah ne da ba su yaƙe shi ba ya cire rasulullah ya rubuta muhammad bin abdullah shi suka sani ka ji arna ko eh wai ai da ya ce rasulullah da sun san da sun yadda manzan Allah ne da ba su tare shi ba saboda ga sam ya goge rasulullah ali bin abi talib yace gaskiya ba zai iya gogewa ba sai dai yanzu za ta fanjama fanjam kenan sai dai a tsari a zara takobi ana sallama ya ce a nuna mai wurin aka nuna mai yasa hannu ya share a rubuta abdullahi din duk wani abin da suke bukata a sharaɗin cewar duk wanda ya hijira duk wanda ya abin nan ya musulunta ya tafi haka da suka kawo su sharuɗa mu arƙila annabi sallallahu ta'ala salama ya ce an ji wannan ne kuma fatahin da Allah ta'ala ya ce inna fatahana laka mu biyu sai sa abai suke ta cewa to ya ake wannan ya zama shine fatahi kun lura da ke ko duk sharuɗin da suka kawo ba su iya cika su ba su za kawo sharuɗan ba su iya cika su ba ina fata mun gane wannan da kyau aka ce daga cikin sharuɗan sai da na salama ya koma umara sai shekara mai zuwa to da shekara mai zuwa ta yi gudanar salama ya zo ai gaba ɗaya suka bar maka ɗin gaba ɗaya suka bar maka ya ce duk wanda ya shiga gina abu sufiyan ya tsira duk wanda ya je ka'aba ya tsira duk wanda ya je kaza ya tsira duk wanda ya je kaza ya tsira kuma ya gaga a suran ne aka faɗi sahabai falfata ayun lissahabati tamtahu a cikin tsoron ne kuma aka faɗi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da ga babu yadda za a zindiki dan shi'a kenan ya kafa hujja da wannan wannan ayar waya kan cewa Umar ibn Khattab ai yayi magana da manzan sallama su uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai bai amsa mashi ba ina fata mun gane wannan da kyau wannan abin da ya faru ya faru kafin hijira ne ko bayan hijira eh bayan hijira kenan surat wannan inna fatahana ta sauka ne bayan hijira isa take ta zama madaniya isa ta zama madaniya a ƙa'ida ita ce abinda malamai suka fi hararewa suka fi yin bayani duk aya ko sura da ta sauka kafin ma'aikin Allah ya yi hijira suranta makiyya ko a maka ta sauka ko ba a maka ta sauka ba in dai kafin hijira ne sunanta makiya in ko ta sauka bayan hijira ne sunanta madaniya ko a maka ta sauka ko a madina ta sauka ko ba a madina ta sauka ba ai kaga su surorin da yawa sun sauka ne a hanya zuwa tabuka wadansu ayoyin da ke cikin suratu tauba sun sauka ne a hanyar zuwa tabuka amma da yake sun sauka ne a bayan hijira sai aka kira su da madaniya ba a kira su da suna tabukiya ba lura da ke ko ba a kira su da suna tabukiya ba in sun sauka kafin hijira makiya in sun sauka bayan hijira madaniya in sun sauka a halin zaman gida su hadariya in sun sauka a halin tafiya safariya to in na fata ana ya take eh ba hadariya ba ce sai ya zama ta zama safariya saboda ya ce kane ya siru fi ba'adi asfarihi kunga ta zama safariya kenan madaniyatun safariyatun suratul fatih madaniyatun safariyatu. in ta sauka da rana sunanta nahariya in ta sauka da dare sunanta lailiya mutuna to yanzu na fata ana ya take nahariya ko lailiya lailiya kenan suratul fatih madaniyatun safariyatun lailiyatun wannan hadisi da makaranta imam al-bukhari ya roito shi ya roito shi a wurare biyu ya roito shi a kitabul magazi sannan ya kira ya roito shi a kitabul tafsir ta yaya ruwaito shi a kitabul magazi saboda a cikin magana da muka fada akwai sulhun hudebiya. kulwar da ke ku akwai sulhun hudebiya. sannan da nan salama ya dawo ya ya dawo shin ya dawo ya dawo maka ya dawo madina ko ya wuce ta'if ma'ana dai bukhari ya rawaito shi a kitabul maghazi da ya ruwaito shi a kitabul maghazi sai ya ruwaito shi ta hanyar abdullahi bin yusuf at-tanisi an malik ibn anas abdullahi ibn yusuf at-tanisi yana cikin yana cikin mai kenan yana cikin waɗanda suka ruwaito muwaffa yana cikin almajiran malik amma da ya ruwaito hadisi shi bukhari kenan da ya ruwaito hadisi a kitabu tafsir game da malik ya yi ruwaito shi a kitabul qur'an da ya ruwaito shi a kitabul tafsir sai ya shi ta hanyar abdullahi ibn maslama alƙanabi abdullahi ibn maslama alƙanabi an malik da abdullahi ibn maslama alƙanabi da abdullahi ibn yusuf a tanisi duk gabaɗinsu almajiran malik ne ibn anas ta wannan da ya rawaito hadisin ta wannan ta wannan ɗalibin malik malaminsa sai kawo ta wannan hadisin a kitab kaza da ya zo sake rote shi ta hanyar wancan sai sake kawo shi a wancan kitab kaza kenan wannan surar inna fatahna laka fatan mubina ta sauka ne ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a lokacin yana halin tafiya duk wannan yana nuna mana kenan ashe qur'ani ba yau ya sauka ba bane da aka saukar da at-taura nan ka sai ita at-taura wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' amr qawmaka ya khudhu bi asani سأريكم daral الفاسقين haka ɗungurungun aka bai ma annabi musa alaihi salatu wasalam littafin a taura wa katabna lahu fil alwahi mun rubuta mishi ita a allina haka aka bashi ita ɗungurungun haka aka bai ma annabi musa annabi isa injila ɗungurungun haka aka bashi amma shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama alqur'ani tsawon shekara 23 ya dauka ana saukar da shi shi yasa ma arnan suka ce laula unzila alaihi da ba a ba a saukan mishi shi haka ba sai Allah ta'ala ya ce kazalik ya kenan haka nan haka yaya haka ba mu saukar da shi jumla wahida ba haka dai ba mu saukar da shi jumla wahida ba linu sabbita bihi fu'ada don mu tausasa zuciyarka don mu tausasa zuciyarka ɗaya ke na nabifa warattal nahu tartila warattal nahu tartila kuma mun jeranta shi jerantawa idan suka aibata manzalar sun lama yanzu a take sai Allah ta'ala ya saukar da sura isa ya ce wala ce naka bi matsalin illa ji naka bil haqqi wa sana tafsira ba sa taba siffanta ka da wata siffa sai mun zo da abin da yake shine gaskiya wa asara tafsira da mafi kyawun bayani kullura da kyau ko da suka ce ai an bihi jinna ko yana da taba hankali ne cewa kenan shi alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wan najm za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yanfiku anil hawa in huwa illa wahyuha allama wa shadidul quwa suna jiban shi da balala sai da Allah ta'ala ya rantse ma kafin ya goge ma magana ya ce wannan jimi mai zahawa. ma dalla sahibukum wa ma gawa ya ce sahibukum ai sun san shi dan dangi ne ai saka ba sa taba kawo wata sifa sai Allah ta'ala ya kawo mafi kyawun sifa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saka wannan shine haka ba mu saukar da shi jumla wahida ba sai da inda an saukar da shi dungurungum dangaji ta aibanta manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ba tare da an sami kariya ba amma da wancan yace a alihaza jama'atana don wannan ne ka tara mu da ya aibanta Allah sallama da al-abtar ya Allah ta'ala ce inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar da kyau ko sai nuna mana kenan surorin qur'ani sun sauka daki daki wa qur'anan فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا amma sauran littattafai an ba da su ga annabawan ne ɗungurungun amma shi manzo Allah sallallahu an ya ɗauki tsawon shekaru ne ana saukar mashi da alƙur'ani tsawon shekara 23 ana saukar da alƙur'ani a gare shi bayan da ya cika shekara 23 kuma sai ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mana shekarar arba'in a fara sauka mashi da ƙura'ani ake shekara ashirin da uku sauka da ƙur'ani ka zama sittin da uku ke sai kuma ga Allah su hannu wata'ala ƙwara haddasa ne an malikin an yahya haya bin sa'idin an muhammad bin ibrahim bin haris taimi ana bi salamata bin abdurrahman ana bi sa'idin an nuƙar سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق qala wa haddathani an ya ce ma malik ibn anas ya karanta da ni wannan an yahya ibn sa'id daga malamin sa shine yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari wanda ya rasu shekara ta 144 an muhammad bin ibrahim bin haris taimi daga muhammad dan ibrahim ibrahim dan haris al-haris kuma shi a taimi yana cikin taimi quraish at-taimi ku da mi daban at daban kulura lura taimi quraish muhammad ibn ibrahim muhammad ibn ibrahim wanda ya rusu shekara ta 120 muhammad ibn ibrahim ya rusu shekara ta 120 sunan baban muhammad sunan shi ibrahim sunan baban ibrahim ba eh shi al-haris din yana cikin al-muhajirin al yana cikin waɗanda suka hijira na farko farko eh shi al-haris ba yana cikin waɗanda suka hijira hijiran ma ta farko mutanen na farko farko wanda ke kowa boye musulunci su yake a lokacin kaga kakan muhammad kenan an abi salama daga abu salama bana abdurrahman dan abdurrahman shi abu salama ismuhu kunyatuhu ismuhu kunyatuhu sunan shi abu salama alkunyarsa abu salama haka wasu malamai suka ambata dan abdurrahman shi kuma malamin shi anan shine abu sa'id al-khudri shi zai ce an abi sa'id daga abu sa'id al-khudri shi abu sa'id al-khudri ya rasu shekara ta 63 bayan hijira qal shi abu sa'id yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kul na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ya khuruju fikum ƙaumun ya fi fikum ƙaumun waɗansu mutane za su fita daga ku, waɗansu mutane za su fita daga karantar ku kusuwa ku sahabbai ku sahabbai don su ne farkon waɗanda yake magana da su ya fi fikum waɗansu mutane za su fita ƙaumin waɗansu mutane za su fita daga cikinku za su aje karantarwarku su kama karantarwarsu kuma karantarwarku malaminku shi ne wa manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama su waɗannan mutanen malaminsu shi ne wa shaidan kenan inda ba shi da malami duk wanda ba shi da malami ya yi shaidan ne malaminsa kullum da ke ko ya kuma waɗansu mutane za su fita daga cikinku ku sahabbai daga cikin ku waɗansu mutane za su fita za su bar karanta ku ta aƙiro na salataku ku sahabbai za ku dinga ɗaukan sallaku ba a bakin komai ba ma'a salatihim in kuka ga sallarsu in kuka ga sallarsu za ku ce ku ba ku iya sallah ba wasu ya mahu za ku aji za ku ɗauki azuminku ba a bakin komai ba ma'a su ya mihim in kuka ga azuminsu nau kenan wa a'malikum za ku raina ku za ku raina aikinku ma a'malihim in kuka hada da aikinsu za ku raina taqiruna salatakum za ku raina sallaku ma a salatin in kuka ga su ɗaya kenan wasu yamaku za ku raina ku ma a siyamim in kuka ga su wa a'malikum za ku raina sauran ayyukanku baki ɗaya ma a amalihim in kuka ga ayyukansu ya ƙara'unar ƙor'an mutanen za su dinga karanta ƙor'ani suna karanta ƙor'ani ya ƙara'unar ƙor'ana suna karanta ƙor'ani amma wala yi jawizu ba baya huce makogaransu hanjara hanajir jami ne na hanjara hanjara shi ne makogaro baya huce makogaransu aga bai yi sama zuwa ga Allah bai yi sama zuwa ga Allah ba domin ayyuka na kwarai suna tashi ne suna sama ne ayyuka na kwarai duk aikin da aka yi shi na kwarai yana yin sama ne amma suna su fa yana bai ma fita ba iya makogoron su iyanan ya tsaya Ya yamruquna min mina dini suna ficewa daga addini Ya yamruquna min mina dini suna ficewa daga addini muruqu sahmi sami ar-ramiyya fitar da kibiya take yi daga cikin baka fitar da kibiya take yi daga cikin baka yanzu muna da abubuwa na biyu muna da kibiya muna da baka mecece kibiya mecece baka eh kullura da ke ko maharba maharba ba akwai abin da suke da ake wani dogon abu akwai wani da ya abu haka da kuma ake sa kibiya a ciki ko sai a harba shi kibiya shi wannan abin da aka sa dogo shine kibiya shi eh mai fita din shine kibiya sannan wannan abin da aka hada da zare kuma shine baka to yamruquna su waɗannan suna fita min addini daga addini muruqus sahmi fitar da yadda wannan bakar take min ramiya subhanallahi alazim tanzuru fil nasar in ka je ka ɗauki bakar a kibiyar bayan ta fita in ka ɗauke ta ka duba samanta samanta shine annasal annasal samanta in ka duba samanta fala tara a ba za ka ga komai ba kullum da ke ko ɗaya kenan watan zurfil ƙarhe in ka duba ah, abin da ta samu falatara a ba za ka ga komai ba watan zuru firrish in ga duba ka gashi in ga duba gashi falata rashai a ba za ka komai ba to sai suka ce arramiya shine abin da aka harba arramiya shine abin da aka harba ma'ana yanzu da ya dana ya dana ya dana ya dana ya je ya harbi barewa cibiyar ta fice daga barewar gaba daya shine tamurku min addini abin nan yamruquna min ad-dini suna ficewa daga addini muruqus sahmi min ar-ramiya fitar da eh, kibiya take yi akan abin da aka harba ma'ana yanzu ta shiga hatta fice subhanallahi alazim ya saurin fitar ta yake eh ya saurin fitar yake kaga ta fitar da sauri ta shiga da sauri ta fice saboda tsabagen fitar da ta yi subhanallah tanzuru fil nasli fi za ka duba kan kibiyar falatara shay'a ba za ka komai ba duk da ta shiga ta fita ba za ka ga jini a jiki ba subhanallah watan tanzuru fil qadhi eh ba za ka ga nama ba ba za ka ga jini ba za ka ga nama ba wa tanzuru fil qadhi za ka duba abin da ta harba din ba za ka ga komai ba har ta shiga ta fice wala tara shay'a wa tanzuru fil rish za ka duba gashi ko akwai inda gashi yake falata shai'a ba za a go kome ba wata tamara filfo sai ga dinga kokonto wai ta ma shiga kuwa la ilaha illallah yanzu wani irin fita a guje ne da yake irin wannan fitar to haka suke ma musulunci sun fita a guje irin wannan fitar akan wannan sai wasu malamai suka ce to ba musulmai bane ƙwarai kuwa tunda ya min mini addini suna fita daga addini irin wannan fitar duk wanda ima addini irin wannan fitar ai ya nuna ba daga cikin addini yake ba ka duba ga irin uh, wukake da ake da su masu zafi wanda yake sai an fulla kan mutum a ubillah sai an fulla kan mutum takobin sai ya sauka ƙasa babu jini a jikin shi ba shi ake cewa ga mu jini na wuce ba irin takobin nan ne da sai ta falle ma kafin jinin ya tsato saboda tsabagen kaifinta to a ce saboda tsabagen abin nan saurin fitar wannan kibiyar irin wannan fitar har kibiyar ta fita ta je ta sami abin da aka harba domin shi har fice daga jikin shi ko jini babu a ciki ko gashi babu a ciki ko tsoka babu a ciki kenan sai daga baya ne ma wata kila ga dabbar ma jini ya fara tsuntuwa jini ya taba ta subhanallah to idan muka duba hadisin na bargo dai bukhari da musulun sun rawaito shi bayan malik amwata bukhari da musulun sun rawaito shi da anan sulama ya ce ya khurju fikum omu, waɗansu mutane za su fita daga cikinku. sai malamai suka ce duk malamai sun yi ijima'i cewar waɗannan mutane su ne waɗanda suke ma'aliyu bin abin tsalibin tawaye su ne waɗanda suke ma'aliyu aliyu abin abi tawayi tawaye nasu Allah salamata wal afiya sun yi ma Ali ibn Abi Talib tawaye sun yi wa Muawiya ibn Abi Sufyan tawaye sune khawarij sune kuma waɗanda Ali ibn Abi Talib ya yaka a Naharawan sune waɗanda Ali ibn Abi Talib ya yaka a Naharawan aka tambaye shi kafire ne yace ai kafirci suka guda sun falle a guje ne kan guje ma kafirci aka ce da shi munafikai ne yace to ai suna sallah aka tambaye shi ta suwa ya ce mutane ne da suna neman gaskiya suka ɓace mata a ubillah sai wasu mutane suka ce to ba kafirai bane wasu lura da magana da Aliyu bin abin Talib ya faɗa ya ce ai kafircin suka gudu su ne shirin halitta da aka yi don sun karkashe sahabbai akan sahabbai ba su iya addini ba tarihinsu ba sun karkashe sahabbai akan sahabbai ba su iya addini ba saboda haka masu sun fito da sunan jihadi sun karkashe sahabbai kuma za su je kashe sahabbai da sunan jihadi sai suka biyo ta gonar wani sai a cikinsu wani ya ɗibi gyaɗa ko mangwaro na wannan gonar zai ci sai ɗansu ya ce in ya ci sai ya kashe shi domin ya haram in ya ci sai ya kashe shi domin ya ci haram ai ba na shi bane kaji bayan wa ya kashe kuma ya kashe habai bai ji cewar ya yi haramun ba ya kashe habai bai ji cewar ya yi haramun ba yanzu a ci gyadar wani a gonar shi ko mangon a gonar shi ne haram ina fata mun fahimci wannan da kyau babban alamarsu shi ne. babban bambancinsu daga cikin manya-manyan bambance bambancensu da ahalussunna sunna jama'a jama'a ne. menene hukuncin wanda ya aikata laifi wana jina da kyau menene hukuncin wanda ya aikata laifi sai ahalu sunna suka ce duk wanda ya aikata laifi sunansa mai laifi wana ji da kyau ko sunan shi mai laifi kenan yana nan da sunan shi na imani yana nan da sunan shi mutum ne musulmi mai laifi da suka ce a ina na ai ba mai laifi bane ai duk wanda ya aikata babban laifi kabira kenan to ya yi kafirci abu na nau kenan na daya tokotun da ya yi kafirci dole a mai da hukunci dole a kashe shi sai ba su gane bambanci tsakanin aikinsu da aikin hukuma ba kamar da anu salman ya faɗa a hadisi hadisin muslim ya ce mara aminku munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati wannan sune maratib na al-inkar shine maratibul inkar matakaiya da ake bi na inkari na farko mutum yayi da hannu sai malamai suka ce yi da hannu shine abin aiki ne na hukuma shine ta yi da hannu don ita take da hannu dan duk wanda ta kashe duk duk yawan kabilunsa bai isa ya fito da kabilun shi gaba ɗaya ce zai faɗa da hukuma ba sabani idan kai ko ku ko kashe za a iya fitowa a abin nan gaba da gaba da ku saboda haka wani aiki ne na hukuma lisanihi harshensa magana ne na masu faɗa a ji shi yayi inkari da me da baki wanda kuma ba wannan ba yayi inkarin abun da zuciyarsa domin akwai inda in ma ka faɗa da baki sai an maguza mutum to sai ya kyamaci abin a zuciyarsa su ne maratib na al'inka su kuma suka ce ina a tafau ai dole duk wanda ya aikata laifi ya kafarta duk wanda ya aikata laifi ya kafarta wannan yana cikin manya-manyan sima na khawarij asali kuma shi zai kira da al'adulu a usul ɗinsu guda biyar shi sai ya kira da al'adulu adalci kenan uzdil to kuma wannan Shi ne tsakonsu tun daga wancan lokacin shi ne wani mutum da annabi sallallahu ta'ala da wasallam ya raba zakka an aiko da zakka ya raba sai wannan mutumin ya ce e idil ya rasulullah a billah ya ce ya ma Allah ka adalci ya ce ya ma Allah adalci annabi sallallahu ya ce in ban yi adalci ba wa zai yi adalci yanzu ba za ku amince min ba wa ana aminu man fi sama ni ne amintaccen wanda yake sama wa kenan Allah ni ne amintaccen Allah ku ba za ku amince mani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju min bi'di hadha daga tsotson wannan mutumin mutane kaza za su fita mutane kaza za su fita mutane kaza za su fita Umar yace kyale nan fulle mai kai an san yace kyale shi sai ce ga ita yana kashe sa to kun ji asalin tushen khawarijawa asalin tushen khawarijawa duk wanda duk wanda kaga ya dauki laifi yace ce wannan laifin wannan laifin kafirci ne ku lura da kyau wannan laifin kafirci ne ɗaya kenan sannan na biyu kuma dole a kashe wannan mai laifin to karka raba ɗaya biyu cewar wannan kharijiyun ne kowace irin suna ya sanya ma kansa kowace irin riga ya sa babbar riga ce ko yan ciki ce ko karamar riga kowace riga ya sa ɗaya daga cikin bambance-bambancen ahalus sunna ke mai laifi sunansa mai laifi amma mai laifin ya fitar da shi daga musulunci bai fitar da shi daga musulunci ba adadin abubuwan da ke fitar da mutum daga musulunci abubuwa ne ƙididdigagu da malamai sun zana su kuwa akhzari ya lissafa guda ɗaya ya ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa duk wanda ya sallah. ba tare da alwala ba da gangan ya san ba shi da alwala ya yi sallato ya kafarta wana gina da ke kaga mai ya faɗi daya to a manyan zartan mai da hukuncin kafirci ni ne ko kai ba daya na gare ne karanta kuma ko da ga wani ya yi alwala ya yi sallah babu alwala ba za ka ce shi kafiri ba ne sai dai ga karanta bakin na ɗaya kenan na biyu a iziya an karanta daga cikin abubuwan da ke warware alwala akwai azidda ridda na uku a cikin muktasar khalil ya kawo ma babu hakamin ridda ya zayyano abubuwan da suke fitar da mutum daga musulunci daga ciki akwai ɗaura janjani. eh ban ji ba irin wannan abin da kiristoci suke ratsa cikinsu da shi eh shi ne kullum da ke ko mutum ya wulakanta ƙur'ani, mutum ya yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza to duk waɗannan suna ciki akwai littafi ma na waqibul islam guda kuma da hankalin ku gare ni akwai littafi na waqibul islam da aka zayyana duk waɗannan suna naka shine ka karanta naka shine ka ɗora wa mutane hukuncin a'a duk wanda ya ɗaura jinjimi ya kafirta a'a ɗaura jinjimi yana cikin alamomi na riga amma duk wanda ya tsaura janjami ya kafarta a kullu da ke ko to wannan shine abin da basu gane ba cewar abu kaza haramun ne na farko yana bada yana ana buƙatar malamai masana Allah su tabbatar da magana ɗaya kenan sannan ya tabbata haramun ne shi kenan kawai dan shan giya haramun ne ba wai an raina haramcin ba sai mutum ya je ya kona gidan shan giya duk alamomi ne na khawarij ƙwarai kuwa duk alamomi ne na khawarij naka shine ka je ka te musu wa'azin cewa shan giya haramun ne kawai amma ka je ka ce zaka zaka bude musu wuta wannan bai yi kama da karantawa musulunci ba za kusa ko ta nesa ina fatan mun fahimci mun fahimci wannan dan abin da zai nuna maka ga dalilai nan da yawa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu waɗanda suka aikata laifin musulmai ne ko ba musulmi ba ne Allah ta'ala ce in ja kun fasi kun bai na ba'in ta bayyanu sai ya buɗe ayat da mai ya yi alladina amanu kun lura da kyau ko ka duba ga yana ga cikin manya manyan laifuffuka shine kisa kisan kai yana ga cikin manya manyan laifi amma kisan kai bai kai ga laifukan da yake kafartar da mutum ba don ne Allah ta'ala ya ce cewa wa yan ne. minal mu'minina tatalu fa aslu bainahuma idan an samu tawaga biyu daga cikin mu'minai tattalu sun yaƙi juna ga yaƙin juna amma kuma ga su da sunansa na me na mu'mini saboda rashin karatu a gaban ahalin abun, rashin karatu a gaban masu karatu shine abin da ya janyo wannan a ɗibi samari a ɗibi waye a ɗibi waye a ɗibi waye a ɗibi waye a sanya musu waɗansu aƙidu da ba su da alaƙa da musulunci ta kusa ko ta nesa ta kusa ko ta nesa lokacin da 'yan boko haram ba suka ga mudi akwai wanda ya ce da suka kama wani sai suka ya ce shi musulmi ne sai ce a eh, sai suka ce ya eh, kalma shahada abin nan ya kira sallah ɗayansu sai ya ce ya kira sallah sai ya yi sai ɗayan ya ce haka ne sai ɗayan ya ce haka ne wai ta yi daidai wai kuma wasu ne suke jihadi fa faɗa min shi duk abin da ya kawo ne shine alhulu duk waɗannan abubuwan shine alhulu idan aka ce alhulu shine wuce gona da iri shine wuce gona da iri ya kasance khawarij saboda tsabagen azumin su bishiya suke hawa saboda anan sallallahu ya ce idan rana ta fadi ku sha ruwa ba kenan zai ga jira ba ga rana ba su sai a hawo bishiya saboda tsabagen wai tsabagen bin karanta karantarwa a salama sai a hau bishiya ana kallon faduwar rana mutum yana rike da abu yana kallon faduwar rana yana rike da ruwan shi yana kallon faduwar rana yana yana faduwa yana sha wani shi ne ghulu ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wala ta taqulu ala allahi illa al wani shi ne ghulu duk abinda mutum yake a kai. in dai bai tsaya inda aka tsayar da shi ba to sai ya yi ɓarna sai ya yi ɓarna kun fahimci magana ta da kyau ko duk abin da mutum ya kai da karantarwa sai ya yi ɓarna a lafuzan da yake faɗa to a ta a lafuzan da ake faɗa dole a yi ta a yi dole a yi ibada ce ibada nan ta baki ce ibada nan ta ayyuka ce a komai karka wuce gona da iri domin wuce gona da iri wuce gona da iri shine abin da ya kai ga kirisoci suka allantar da annabi isa alai salatu salam. kar kuma ka yi jafa'i kada ka nuna ko in kula don jafa'i shi yasa yahudawa suka zargi annabi isa alai salatu salam. suka zargi gatumashi suka ce ma na abokin mara asoin wa ma na tsommuki bagayya ta yana kika samu ɗa? Allah ta'ala ya ce wa bi kufrihi wa qawlihim ala maryama buhtanan azima kaga saboda ka babu gulu babu guluwi bala'i guluwi huce gona da iri duk sanka da addini zaka yi yadda addinin yake so ne kuma babban matakin farko shine kai karatu a gaban ma'abota karatu dubu sifofin su da aka faɗa kutsa in kun ga sallar su za ku ce in kun ga azumin su za ku raina naku suna karanta ƙur'ani faɗa mu wannan wannan a cikin su ne ba addini ba kowannen shi addini ne amma da suka wuce gona da iri sai sai zama musu hallaka babu wanda zai tsananta addini nan face sai ya tsanantu a gare shi wannan tarihi ya tabbatar da wannan a gabanku a gabanku akwai wanda ya yi inkarin ceto ya ce bai yadda da ceto ba gaba ɗayan shi amma da gaba ya fa daga baya ba ƙarƙashin ceton shi ibrahim ya koma nas wanda yake da ya yi inkarin ceton annabawa da manzanni daga ƙarshe kuma yana ya koma eh koma ga su nan za ku iya faɗan mutum biyu mutum uku duk san su ko zan fasakokinsu ko san muryarsu ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan waye akwai wanda yake in ya je wa'azi cewa yake ya kafaran gari kaza da yanzu yana ya koma cewa ba ruwan shi da hadisi. shi ne ma shugabansu. ai in dai tsanantawa a addini in dai tsanantawa ne to babu wanda yake tsananta ba ta sai addini ya rinka shi bala'i bala'i isa babban kira na ga mutanenmu musamman ahlus sunna wal jama'a shine lizimtar karatu na sunna ingantacce a gaban malami da malaman suna suka aminta da malintarsa in ba haka ba duk wani kwakyaran zamani in su ya zo samari yake ɗiba da shi'a ta zo wata ɗiba da sunan muslim brothers wata ɗiba samari amma malamai a lokacin ba sun haska mata na ba sun ce wannan tafiyar akwai kudu a ciki amma wata ɗiba matasa ta ɗiba saboda me saboda tsabagen san addini ne da su babu karatu in kana neman wanda za a ce a mutu gobe ya ce a mutu yau sai saurayi amma aka samu ba karatu fa da boko haram ta zo wata ɗiba samari ina karatu ba karatu babu karatu gashi ya unar ƙoran suna karanta ƙorani karge mamakin gaji an ce yana jan aya yana karanta da daban ya san fassara ta kamar yadda manzo Allah sallama ya fassara daban ba shi bane magani ya zama da ya san fassara alƙur'ani tsabtatacce fassara baraka dole dole a tsaya a natsu samari su tsaya duk wanda ya kawo shaidanarsa duk wanda ya kawo bala'insa samari yake so ya ɗiba kuma samarin waɗanda suke da alaƙa da sunna su yake so ya kamfata saboda waɗanda suke walmutarar jeti wannan fi hatsu su daman ba ba ta so ake a ciki ba kuma ga shi a da ta ɗibi mutu'a samariya da suke ganin kuɗi nan da abin da ya sami abin da aka sai da Allah ke a kake ganin shi a wani kawai da mutu'a yake zama a cikinta Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya sauki saboda gaskiya maganin waɗannan al'amuran su ne karatu maganin al'amuran nan karatu ina ce mana karatu amma ba na tsayawa a kan nan sai na ce gaban malamai da malamai suka inganta karatunsu na gargada an ce karatu ko ga kama ka ɗauki littafi ka tafi wurin wani wanda yake ba ingantaccen mutum ba ko ba ingantaccen littafi ba fatan Allah ta'ala ya tsare mu har yanzu nan akwai su khawarij har yanzu nan akwai su kuma na faɗa mana daga cikin alamominsu shi ne duk wanda ya aikata laifi a wurinsu kafiri ne duk wanda ya aikata laifi a wurinsu kafiri ne kuma za a kashe shi yasa suke ganin dole ne a zara takobi kan kowa kuma ku lura da kyau har yanzu na haka suke zara takobi kan mutane ba din yanzu da Allah ta'ala ya sa aka zare musu bakin bindiga ba قال وحدثني عن مالك an yahya annahu balagha wa anna umar anna abdullah ibn umara radiyallahu anhu makasa ala surati al-baqarati thamaniya sinina yata'allamuha qala wa haddathani an malikin annahu balaghahu bayani yazo malik anna abdullah ibn umar lalle abdullah dan umar makasa ala surati al-baqara ya tsaya domin karatun suratul baqara samaniya sinin tsawon shekara takwas ya ta'allamuha yana koyon suratul baqara malik ibn anas malik ibn anas ku lura da kyau da ya kawo wannan hadisi na khawarij ya qara'una alqur'ana suna karanta qur'ani ku lura da kyau ko sai ya kawo magana abdullahi ibn umar yayi shekara 8 a suratul baqara dan ka fahimci ba karatun gaggawa yi ba amma su ba karatun gaggawa suka su karatun gaggawa suka su karatun gaggawa suke yi amma shi ba karatun gaggawa ɗi ba to ko duk wanda yi karatu cikin gaggawa to ba irin ramin da ba zai afka ba in dai mutum yi karatu cikin gaggawa ba irin ramin da ba zai afka ba Allah ta'ala ya tsare mu baki da Abdullahi ibn Umar ya dauki tsawon shekara takwas a suratul Baqara sai malamai malai ya ya ta'allamuha yana koyanta ina ga ce koyo ya hada me da me karanta ta da sanin ma'anoninta da aiki da ma'anonin kuna ji da ke ko shi yasa abu abdurrahman as-sulami yake cewa wada sahabbai sun kasance suna koya musu karatun ƙor'ani aya goma goma ba ta tsallakewa zuwa ta sha ɗaya sai sun iya karantawa sun haddace sun san ma'anonin sun yi aiki da ma'anonin sannan sai su je aya ta goma sha ɗaya zuwa ta ashirin ita ma haka haka waccan haka waccan haka waccan ya ce sai suka koyi karatu da aiki da karatun lokaci guda eh kun ji salabar sun karatun kenan to kuma kun ga in ba wani salabar sun karatun aka yi ba to haka za a yi ta tafiya tunda malik ibn anas ya ce ba abin da zai gyara karshen wannan al'ummar sai abin da ya gyara farkonta ba abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara farkonta abin da ya gyara farkonta kuma daga cikin abubuwan da suka gyara farkon al'ummar nan shine bin komai sannu sannu bin komai a hankali isa Allah ta'ala ce da annabin shi ah, wala ta'jabil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyi wa qur rabbi zidni ilma bin komai sannu sannu komai mutum ya bi shi a hankali a hankali a hankali a hankali har wata rana ya zama na ya gane shi ya fahimce shi amma abin da za a bi shi a wata guda mutum ya bi shi kwana ɗaya kwana biyu dole ya tsallake wasu wuraren kuma wannan abin sai ya yi naso a jikinsa nan da shekaru a ruwa Allah ta'ala ya sauwaƙi Allah ta'ala ya tsare subhanakallahumma bihamdika ashhadu